a wannan shekara ta 1443 bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina da ke daidai da sha daya ga watan hudu miladiya ta 2022 a wannan majalisi namu na tafsirin alƙur'ani mai girma a zai idan ba manta ba mun tsaya karshen aya ta 53 a cikin wannan sura mai albarka sosai ali imran a yau insha Allah babu tashi kan aya ta 54 نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله والله خير الناصرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليك ومنزل من الذين كفروا ومنزلك الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون الله تعالى ya ci gaba da ba mu labarin abin da ya faru da kana da bisa alaihi salam mutanensa <clears throat> bayan sun bujire sun iya dada abin da Allah ta'ala ya yi ko annabi isa alaihi salam inda shi nabi isa daga nan ya fara neman agajin mutanen da suka yi bari tare da shi a kan ƙarfafa masa gwiwa wajen isar da gaban Allah bayan alhawariyun kamar da nasu ya kira su sun mika wuya ga Allah sun yi imani da abin da shi annabi ya ya zo da shi daga na annabi isa alaihi salam sai ya samu ƙwarin gwiwa na ci gaba da wancan aiki da yake na kira zuwa ga Allah kuma waɗanda ba su imani da shi ba ba wai zamunawa suka rungu rungume hannu kawai saboda sun zo annabi isa bai yarda da shi ba sai ga nan bari su da hannun su da shi ba a'a ba daga nan sun yi amfani da salon da za su iya na fada da yaƙi da abinda annabi isan ya zo da shi da kuma kulla tuhu da ma sirki ga annabi isan da ma ƙoƙarin salwantar da rayuwar shi allah ta'ala da yake ba mu labarin bangaren su abinda suka yi da kuma da allah ta'ala ya kare annabi isa daga abinda suka yi ƙoƙarin yi na cutar da shi allah ya ce wa makaru wa makar allah kuma suka yi makirci Allah ma yi masu makirci wallahu khairul makirin Allah shine mafi alkhairin masu makirci mara masu kuma yadda masu makirci Allah ka masu makirci shi makaru na farko shine aiki amma makaru na biyu da biyu bayan na farko ba aiki bane ba domin Allah ta'ala ya maida musu da sakamakon makircin da suka yi saboda su ma sun yi makircin haka shi idan makiri ya yi makiri wanda aka yi mawa ya maida nawa ke da muni cikin guda biyu kaga na farko wanda ya fare shi wanda aka yi yunkurin a cutar ya kare kai ne daga cutarwa ai wajibi ne yana iyawa wani lokaci ma ya rama wajibi ne ba wace mata ya rama cuta ga mutunci to ba da ibada ba ce ba kama amma dai shi ibada yake cewa ba na kaga idan bai cutarwa ya cutar wanda aka cutar ya rama ba laifi ba ne ba da cewa ya haƙuri ya ce amma sadda ka fahimci wani na cutar da kai ai ba za ka rungume hannu ka kyale shi sai ya gama kullum da zai yi ya kaga ya cutar da kai ɗin sannan daga baya ka zo ka ɗauki fataki ba da haka su sun kulle makirci Allah ta'ala sai ya masu makirci wanda zai zama warwarar wancan nasu makircin ya hana shi tasiri ina fata an gane ba wai makirci mummuna irin wanda suka yi shi Allah ya masu ba wannan salo ne da alkur'ani yakan zo da shi da nufin mai da martani ga wanda ya abu ko hana abin da ya yi tasiri amma misali ta ga a sosu bagara allah na bamu labarin halayen munafukai wa da laqul na amanu halu amanna wa idza halau ila shayatinihim qalu inna ma'akum na nahnu mustahzi'un allati allah yastahzi'u bihim kaga su suka fara cewa innama nahnu mustahzi'una su izgili suke yi yasa a lahira sai a ce ku tai ga ya san ku shiga aljanna suna zuwa sai a kari ina za ku ku yi wuta za ku ga shi ne sakamakon kirkirin da suka yi an maida masu kenan innahum yakidu na kaidan wa akidu kaida ga su suka fara kullawa sannan su ma aka maida masu to a nan wurin su ma sun yi makirki Allah ya maida masu da makirki Allah a nan bai bayyana menene makirkin da suka yi ba amma a suratul ali imran Allah ya afuwan a suratul nisa Allah ya bada labarin makircin da suka yi yace wa qawwa wa qawlihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma talabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladina ikhtalafu fihi lafi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'u dhann wa ma ya yaqina Allah ce da kuma fadarsu da suke cewa inna qatalna al-masiha isa ibn maryam rasulullah lallai mu mun kashe al-masih isa ibn maryam manzan Allah dan aikin Allah ma'ana sun kulla makiti na kashe annabi isa alaihi salam wanda dama kamar yadda zai ne magana tun sun yin gaskiya bayan bujire ma gaskiya da kin kalmarta kuma zai yi kokari ya gaya za a iya kawo ƙarshen gaskiya saboda ko bai yadda da ita ba in dai gaskiya ta ci gaba da wanzuwa tana walwala ta shi na da kalubale da haka yin suka gaya ya za su yi sai aka ce a kulla a je a kashe annabi isa in aka kashe shi aka kashe nan annabi isa bai nan da a wanda kuma ta gane ba shi wannan shi shine magikin da suka kulla na kashe annabi Isa Allah ta'ala sai ya maida maka sakamakon magircin ta hanyar hana su kaiwa ga annabi Isa balai su aiwatar da abin da suke so su aiwatar cikin wani salo da Allah ya hankalin hankalinsu da tunaninsu sai aka yi abin da bahaushe ke so kai kai ko baka mashiriya sun zo su kashe annabi Isa a daren da za su shiga suka ce annabi isa Allah ta'ala sai ya ɗauki annabi isa kamar yadda ayoyin da aka yarda da suka yi magana a da aka ɗauki annabi isa Allah sai ya sanya ma wani cikinsu kama da annabi isa sai ya sa mashi kama da shi kamar da ya yi da shi da zowa ba su gane cewa ba shi ne annabi isa ba sai bayan sun kashe shi Sai kashe shi suna da annabi isa ne sannan daga bayan sai suka ashe ba annabi isa so kashe ba wannan ne wa makar Allah su sun yi nasu makirsin Allah sai ya maida musu makirsa sakamakon makirsin su ta hanyar ba daɗe tunaninsu da kuma sanya kama ga annabi isa kamar annabi isa ga wani daga cinsu suka zo su kashe shi a tsammanin kashe kashe annabi shi sa ko a nan Allah cewa wa kaulin inna tafallal nasiha kaga su a wurin su so kashe annabi isa su tsammanin su kashe amma kuma a hakika ba su kashe annabi isa ba saboda Allah ta'ala ya ɗauke annabi isan ya aje masu ko kuma ya sanya masu kama da wani cikin mutanen gidan sai da suka shigo gidan sai so kashe wancan bisa tunanin cewa annabi isa so wannan kuma shi ne salo na duk wanda bai imani da Allah ba bai yarda da manzannin da Allah ya yi ko ba to kokarinsa shi ne ya za a yi ga ya kawar da annabawan da ba su da annabi sallallahu alaihi wasallama irin wannan bakin da mutanen annabi isa suka kulla ba annabi isa Allah ya warware shi sai da shi mutanen maka suka kulla mashi ma shi ma Allah ya kira shi da bakin su Wai zai kuru dukan da zina kafaru da ya su duka a ya kuru ka au ya kuru tuka wa yan kuru na wa yan ba. ma wallahu kamin makiri Allah sai ka tuna yayin da kafirin suke kulla makirci gare ka ko su daure ka ko su kashe ka ko su kore ka daga garin makka Allah sai suna makirci Allah yana warwarewa yana maida musu makirci to kaga a haka duka mabiya annabawa ko kuma al'ummomin da aka aika annabawa gare su ba su da abin da annabawa suka zo da shi ba duka irin wannan hanyar suka dinga bi wajen kawar da da'awa ta gaskiya sai su ɓarin su kashe annabawan amma kuma Allah ta'ala ya bawa annabawan kariya a ƙarshe sai ya zama nasara da dacewa tana tare da annabawan da waɗanda suka yi imani haka Allah ta'ala bai ba su dama suka yi gajin nasara cikin abin da suka sa gaba ba sai ya hana suka yawa ga annabi isa allah sai ya ɗauke shi sai ya aje masu wani ɗan uwan jinsu sai suka kashe su zamba su kashi annabi isa allah sai ya tsara allahu ya isa ka tuna yayin da allah ya ce ya kai isa in nemi tawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru anan wurin wasu malaman tafsiri suna cewa akwai takdimi akwai al da kuma al-mu'akhkhar ma'ana qaddima ma haqqu ta'khir wa ukhira ma haqqu takdir an gabatar da abin da ya kamata a jinkirta aka jinkirta abin da ya kamata a gabatar Allah ya ce ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya suka ce abinda Allah yake nufi inni rafi'uka ilayya sannan wa mutawaffika sai zama menene ma'anar mutawaffika kenan abinda yasa dole wasu ke kaddara akwai takdimi da ta'khiri saboda ma'anar mutawaffika shine nake nufi wasu malaman suke suka ce da Allah ya ce inni wafiqa ba na suna nufin ni ne kake kane in dauki rayuwarka sannan wa rafi'uka ilayya zan dauke ka in taho da kai wurina an fahimta kaga in ya zama mutawaffika ma'anarta annabi Isa ya mu ko kenan kaga ba dauke shi akai ba mutuwa yayin bayan ya mutu sannan ka dauke shi ko kuma mutawaffika ya zama ma'anarsa zan sanya ka bacci da a cikin wannan bayan ka yi baccin sannan wara fi uka ilayya zan ɗauke ka in taho da kai nan sai ya zama ba mutuwaye ya ke nan cikin malaman da suka tafi akan cewa mutuwaye, ya yi ibn tab a cikin littafin tsiyar yana magana yake cewa su nasara suna riya cewa Allah ya dauki rayuwa annabi Isa wanni bakwai bayan awa bakwai sannan ya raya shi ya ci gaba da rayuwa sannan zai sake dawowa nan gaba an samu daga wasu daga cikin malaman kamar irin su wa bin murabbi ya ce Allah ta'ala ya karɓi rayuwa annabi Isa ne sa'a uku a halin ya mutu su wannan sa'a uku Allah ya ɗauke shi daga inda mutanen suka yi kurun su suka ce ya tafi da shi wurin shi amma wasu daga cikin malamai a irin su matsar alwarrat wanda kuma shi ne ra'ayin da ibn jarir sadari ya tafi a kansa sun tafi cewa mutawaffika suka ce ba wai ana nufin mutuwa ba a yadda abinda Allah yake nufi shi ne zan ɗauke ka daga nan duniya shi ne ma'anin mutawaffika zan ɗauke ka halin ko zan sanya maka fashi wanda a cikin wannan yanayin zan ɗauke ka in taho da kai wurina a nan wasu ma shi ibn jarir tsabari ya ce muta wafi kama ma'anar sarafi uka ɗin ma'ana dai zan ɗauke ka in taho da kai amma mafi yawan malaman tasbiri sun tafi cewa in ni muta wafi ka zan sanya ka zan ka dama ka yi barci in kai barcin wa rafi uka ilayya a cikin barcin zan ɗauke ka wurina sai ya zama ko da zai farka sai ya gaba baya nan cikin duniya Allah ta'ala ya rauke shi suka ce kuma kamar yadda eh, al'alama muhammadu lamin shafi'i rahimahullah ya faɗa ya ce tafiya a kan ma'anar cewa mutu wa wakilta ana nufin bacci shine abinda wasu ayoyin a su ta tabbatar kuma suke goya ma baya na fassara ba da alwafatu da bacci domin ayoyi sun zo alƙur'ani suna faɗin alwafatu amma suna nufin bacci ba mutuwa ba kamar faɗin allah sosu da al'am wa huwa allazi yatawaffakum bil layl wa ya'lamu ma darahtum bin nahar kaga Ah, huwa alladhi yatawaffakum bil layl shine wannan da yake sanya muku bacci da daddare wa ya'lamu ma dara'tum bin nahar kuma ya sa abin da kuka dasa kuka aikata da rana yana san da abin da kuka kaga yana sa muku bacci da daddare sai amfani da kalmar yatawaffakum amma al-muradu biha bacci ba mutuwa ba da ko fadar Allah suratul zumar Allah ya tawaffa al-nafs hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada 'alayha al-maut ويرسل الأخرى إلى عدد مسمى إن في ذلك لآيات لبني يتفكرون إنت الله يجي karɓar rayuka yake sanya ma rayuka bacci lokacin mutuwarta san da barayi za ta mutu sai Allah ya karɓi wannan ran daga ta hanyar bacci mana shi yake karɓar rayuka a lokacin da rai ta kwanta za ta yi bacci haka sadda za ta mutum ba Allah ne yake karɓar ran kenan da mutuwa da bacci sun yi tarayya wajen dukkaninsa, ana ɗauke ran illa iyaka bambancin cikin yumsikul lati ba a ne kalmauta ran da Allah ya hukunta cewa mutuwa za ta yi in ya ɗauke ran ba zai mai ba ya tafi ke Wai yursilul ukura ita kuma gudai wacce ke nan ta wacce ba mutuwa ba sai Allah ya sake mai ta ila ajalin musamma har zuwa lokacin da Allah ya sanya wanda sai wanda lokacin ne kaddar zai ɗauki ran wannan ne da kaga bacci ba Allah ya kira shi da mutuwa dama ba wuce ya ce bacci kana mutuwa ne domin da shi wanda ya mutu da wanda ya bacci suna kama da juna wajen sanin rashin sanin abin da ke zuwa yana dawo da haka wannan ayoyin kaga su sun tabbatar da cewa bacci ma ana kiran shi da ni ana kiran shi da mutuwa kuma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama dan ya farka daga bacci addu'a da yake yana cewa alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur sai godiya ta tabbata ga Allah allazi ahyana ba'da ma amatana wanda ya raya ku bayan ya kashe ku a ashe kaga bacci da aka yi menene kenan mutuwa sannan karshe ce wa ilaihi nushur kuma gare shi za a tsara bayi a kasar su baki kaga haka in qala Allahu ya isa in inni mutawaffika sai ya zama kenan Allah ya sanya masa kai sannan a halin uka ilayya me dauke ka ne zuwa gare zan dauke ka in taho da kai wuri na ya zama ba za ka ci gaba da rayuwa cikin waɗancan mutanen da suka sha alwashi suka ɗaukan barin cewa sai sun raba ka da rayuwarka Allah ta'ala zai ɗauke ka wurin shi ta yadda ka ci gaba da rayuwarka ba ma za ka san suna yin abin da kake ba sannan wa mutashiru ka min na kafaru Allah ke kuma ni mai tsarkake ka ne daga waɗanda suke kafirai so kafirta Allah zai tsarkake annabi Isa alaihi salam daga kafirai da kuma duk wani mugun da wani mugun magiji da za su kulla masa Allah ta'ala ba zai sanya su tasiri ba tunda Allah ta'ala ya dauke shi wurin shi dauke wanda ta sa duk wani abin da za su kulla na cutarwa to kuma Allah ya tsare annabi Isa ya dauke shi daga wani abin ne ba zai yi tasiri ba sannan waja'ilu alladhina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawm qiyamah sannan zan sanya wadanda suka bika zama suke saman wanda suke so kafirce da kai har zuwa ranar al ma'ana waɗanda suka yi da annabi isa a matsayin manzon Allah Allah ta'ala zai daga darajar su a kullum ya ba su nasara da daukaka ya zama su za su rinjayi waɗanda su kafirce suka kiyada da annabi isa din har kiyama ta tsaya ba za su taɓa samun nasara ba za su taɓa samun galaba a kan waɗanda suka imani da annabi isa ba da wannan kuma haka sunna ta Allah ta'ala take duk waɗanda suka imani da Allah ta'ala to taimakon Allah yana tare da su kuma Allah ba zai tabbari a karya su ba wala qad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun da haka Allah ta'ala ba zai taba bari wanda suka imani da shi suka gaskata manzannin shi kuma a karya su a bisa doron kasa ba domin karya su a bisa doron kasa karya da'awa annabin da ya aiko ne karya mabiyan annabin ne karya waɗanda suke addinin da Allah ya yarda da shi za mu ga cewa waɗanda suka zama bayan annabi isa bayan allah ya ɗauki annabi isa mutane sun ɗauki kusan kashi ne kashi na farko su ne waɗanda suka yarda annabi isa manzan allah ne bawan allah ne su ne kashi na farko su sun yarda annabi isa bawan allah ne sun yi imani da shi su ne waɗannan da allah ce zai ɗora su kan waɗanda suka kafi ce ma annabi isa har zuwa zai da kiyama za ta kashi na biyu waɗanda ba su yadda annabi isa alaihi salam cewa bawan allah ne ba ba su yadda cewa shi bawan allah ba ne ba sun ɗauke shi cewa shi ɗin ɗan allah ne ɗan allah ne haka suka ɗaukai me wannan dalilin nitsanin saboda an haifi annabi isa ba tare da ba za mu suka ce ɗan allah ne الله تعالى يجاء من أنه قالت اليهود عزير ابن الله وقالت, المسارة وقالت النصارى almasih allah yahudawa suka ce uzairu dan Allah ne nasara suka ce almasihu dan Allah ne Allah ne zai kauluhum bi afwahihim yudahiruna qawla alladhina kafaru min qabl qatalahum Allah an la yusuf wannan shine ba fadar abin da suke faɗi da bakunan da bakin suke faɗa haka suna kwaikwayon zancen waɗanda suka kaji cewa Allah su ma suke faɗa Allah sai Allah ya fi ne musu ta ya za su zai kiran wannan ƙarya su jingina ma Allah sai Allah yana da wanda jingina wa Allah da laifi ne mai girma da ta kai sama ta kan kusa da yankece ƙasa ta tsatsage duwatsu su da gargaje saboda wannan Allah ya zawa kalin da khabar rahman walada laqad jitum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن ba ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا Allah yake cewa sammai guda bakwai nan gaba da sukan kusa daddare su kyakkece saboda wannan magana ƙasa ta tsatsage duwatsu su duk gangarowa suna dagargajewa saboda me yace an da rahmani saboda sun yi da'awar da ga ubangiji mai rama sun ce Allah ya da Allah ce wa ma yamma bai da rahmani yin yanta da wala bai dace ga ubangiji mai rama a ce Allah ya da da Allah baya bukatar da duk bukatar su sa dan adam yake so ya samu da Allah baya so da haka sun fi bakara Allah ta'ala ya sa wa ta fara Allah waladan subhanahu bal lahu ma fi samawati wal ard kullu lahu qanitun sannan Allah ta'ala yana cewa Allah ya kuma lahu walad wa lam takul lahu sahiba ta yaya ɗa zai zama ga Allah alhali Allah baya da mata ta yaya Allah zai zama yana da ɗa? bayan Allah baya da mata da ikhlas Allah ta'ala ce lam yalid wa lam yulad Allah bai haifa ba ko ba haife shi ba to bangare na farko da a wanda suke ta jingina wa Allah laki nan cewa annabi Isa alaihi salam dan Allah ne wasu kuma suka ce shi annabi isan sukon alloli guda uku ba na akwai alloli guda uku shi annabi isan shi ne na uku Allah ta'ala kuma ya labarta man da karka faru da zina faru inna Allah salisu talata wa ma min ilahin illa ilahun wa wa la in lam yantahu amma yaquluna la yamassanna allazina kafaru minhum azabun alim Allah ya ce hakika waɗanda suka ce Allah shi ne cikon alloli guda uku wannan sun kafirta Allah ce babu wani abin bauta sai Allah shi kaɗai kuma lallai wallahi tabbas idan ba su hannu daga abin da suke faɗa ba to wata irin azaba ne raɗaɗi za ta kama su dalilin abin da suke da awa na jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala da kuma Allah ta'ala baya waɗannan su suna ganin annabi Isa alaihi salam shine cikon Allah na uku su waɗancan na farko sai na uku wanda suka ce shi annabi isa ma shi ne Allah gaba ɗaya shi ne Allah daga su ma Allah ya kace magana su da karka fara da zina ƙaru inna Allah huwa al-masih ibn maryam Allah ce hakika waɗannan da suka ce lallai Allah shi ne al-masih dan maryam sun kafin da su ba Su waɗannan kusan yadda addinin ya ci gaba da zama kenan bayan annabi isa hajaran sai suka alko, ko mutanen sai suka rarraba waɗancan sun yi imani da shi duka waɗannan uku sun tashi da shi yanzu suna da cewa shi Allah ne dalilin da awar da dalilin da suke da cewa shi Allah ne saboda wai a wurin su an haife shi ba tare da uba ba wannan dalilin yasa suke ganin ya kai matsayin a bashi Allah a ce shi Allah ne ko a ce dan Allah ne tunda ba masu ganin cewa dan Allah ne tunda ba ya da umaru Allah ya yi ta'ala Allahu an zalika ulumul kabira to haka addinin sai ya mana wanzuwa a bisa wannan An lokacin da sarki kutsatsi ya zo ya shiga cikin addinin kiristanci sai daga cikin sarakuna na yunan greek ya shigo cikin addinin da yawa malamin tarihi na cewa ya shiga dama da nufin ya bata addinin kiristancin baki daya da aka yi shigo cikin wani addinin nasu ya tattanza masu tsarin addininsu ya harita masu haccin naman alade wanda a da yake haramun ne wurinsu wanda a lokacin shi ne ya ka fara yin kyauti-kyauti da sanya alama ta cross duk da cewa tarihi ya tabbatar da cewa a lokacinsa ya taimaka musu wajen gina wuraren ibada daban-daban Da a lokacin mulkin sarki kusantin ana cewa a tarihi an kai sosai da ya gina coci guda ɗaya ɗaya guda dubu goma sha biyu, guda dubu goma sha biyu a wannan lokacin to haka har ma ya gina garin kustantaniya wanda asalin garin kustantaniya ana jingina shi ne ga shi sarki kustantaniya sunansa ne aka sanya wa gari. wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da gafara Allah ga al'ummar da za ta fita yaki wannan garin da bude garin an yage shi karkashin jagorancin Muawiya ibn Abi Sufyan Allah ya kara masa yadda lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan su Annabi sallallahu alaihi wasallam aka bude garin aka cinye shi ya zama ya zama ya zama gari ne na musulmi da musulmi suke ruwa karshen wanda addinin nasu duka da karya wancan tsarin ya kare lokacin da Allah ya kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dama da zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya shafa duk dokokin annabawan da suka gabata ya zama wanda ya imani da annabi Isa to imani da annabi Isa wajibi ne gare shi hakan amma ba zai tsoka da annabi Isa dole dole zai ya annabi sallallahu alaihi wasallama ya kuma yi imani da abinda manzo Allah ya zo da shi ya aiki da shi ya ga annabi Isa cewa manzo ne da Allah subhanahu wataala ya aiki haka Allah ta'ala ya ce masa zan sanya wanda suka bi ka saman wanda suka kaji su maka zuwa ranar kiyama Allah ce sun mai ilayya marji'ukum sallama ko muku gaba da wuri na take fa kun bayyana kun bima kun tafi ta sani ko zan yi hukunci tsakanin sai yi hukunci tsakanin ku da suka dawo wuri na sai abin da kuka tunce kuna sabani cikin shi na Allah ɗaya ne annabi Isa ba Allah bane dan aikin Allah ne sabanin da kai a wannan ranar Allah ta'ala zai warware hukunci filla filla game da abin da ya faru a wannan ranar فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل hukuncin da Allah ta'ala ce zai tsakanin su sada ta koma wurin su game da abin da suke saba a sabani kai. Allah ce wanda suka kafirce fa wa azabu ma'azaban shadidan fid dunya wal akhirah Za mu azabtar da su azaba mai tsanani a nan duniya da lahira wa ma da kullun nasirin ba su da wani mai baki da zai taimaka musu wa amma na amanu amma waɗanda suka yi imani wa amilu salihat suka aikata ayyuka nagari fa yuwaffihim ujurahum Allah sai suka musu ladarsu wallahu la yuhibbu zalimin Allah ta'ala baya son mutanen da suke azzalimi a inda aka ce gaban Allah sanda Allah zai hukunci tsakanin bayi mutane za su tafi daɗi ne dama waɗanda suka yi imani da kuma waɗanda ba su yi imani ba Allah ya ce wanda suka kafirce wa Allah suka da dada abin da ya aiko manzon sa Annabi Isa da shi Allah sai zai masa azaba da yardadi a nan duniya azaba a nan duniya ta hanyar ya a kashe wanda aka kashe a azabtar da su a bautar da su azaba a yin duniya nan, tare da sauran kuntace-kuntace na rayuwa da za su gamu da su sannan kuma wal akhira haka kuma a lahira ma azaba tana nan tana zira musu da ta azaba ta wuta dalilin kafin cewa Allah da suka yi Allah cewa malamu min nasiri ba su da wani mai taimako ba su da wani mai agaji da zai taimaka masu ko ya agaza masu yayin da azabar Allah ta cin masu dalilin kafin cewa Allah da suka yi wa amma alladina amanu wa amilus salihat amma wanda suka yi imani suka aikata ayyuka na gari fa yuwaffihim ujurahum Allah sai fita musu da rayuwa Allah sai ba su lada imanin su da aikin da suka yi na gari cikakkiyar lada Allah ne ba wallahu la yuhibbu zalimin Allah baya san mutanen da suke azalimai zalunci a nan wurin shine na kin ke gari iyakar Allah sa wa Allah abokin tarayya wanda a nan wurin yana nufin kafirci Allah subhanahu wataala yake yi da zalunci da karami da babban dama duka Allah ta'ala baya son Allah ce zalika nasluhu alaika min al-ayati wa dhikri al-hakim wannan abu da muke karanta shi gare ka ya ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam muke baka labarin shi da kisoshin nan daga ayoyi ne da kuma ambato wanda yake mai hikima ba na abinda muke gaya maka din nan na wannan kisoshin da muke faɗa maka zancen Allah ne saƙon Allah ne da yake wahayin shi gare ka sannan kuma daga lawul mahfuz ake dauko shi ake iso da shi zuwa gare ka wasu malamai suka shirya azzikrul hakim da Allah ya faɗa daga can ake ɗauko shi ake kawo mashi wanda wannan dalili ne na tabbatar da gaskiyar labarin da kisan da ake baka game da annabi isa babu wani abu na shakka ko kaikayi domin zancen daga allah ya ce, allah ne ke sanar da kai shi daga kundin tattara bayanai na lawul mahfuz ake ɗauko shi ake saukar da shi gare ka wanda shi abin da yake cikin sa abu ne da yake cikin da hikima allah ta inna masala isa inda allah lallai misali isa a wajen allah ka masali adam kamar misalin adam خلقه من تراب Allah ya النبي ادم Adam daga ثم قال له كن kun sannan yace كذم ka zamo Adam fayaku sai zamo Adam Allah ya ta magana idan waɗannan mutanen suna game da annabi Isa kawai saboda dalilin cewa annabi Isa baya da uba Allah ya halicce shi ba tare da uba ba in wannan ne dalilin to ai sun yi kama da annabi Adam ta wannan fuskar annabi adam ma ba ya da uba ba da uba Allah ya halice shi da haka misalin isa misalin adam hasali ma shi adam ba wai uba ka ki babu ba ba uwa ba uba duka babu ko ɗaya da haka misalin sada da annabi isa duk ɗaya ne idan a wurin ku ba zai yiwu a samu annabi isa babu uba ba sai dai in ku jingina wa Allah shi to adamu me yasa ba za ku jingina ba Allah shi ba tunda shi ba annabi adam ai babu ba ta wannan fuskar sun yi ba ya karu akan annabi isa da babu uwa ba. saboda shi Allah da ƙasa ya shi gaba ɗaya da ƙasa ya sassaka halitta dai ya busa masa rai ya ce ka zama adam sai ya zama adam da haka shi babu uwa babu uba Allah ta'ala ya samar shi sannan matar shi hawa'u ita ta yi kama da annabi isa ta wani ɓangare shi ne annabi isa an halice shi babu uba hawawu an yi ta babu uwa amma akwai uba kaga ta yi kama da annabi isa ta fuskar awon daidai kenan shi akwai uwa ba uba ita akwai uba babu uwa ina fata a fahimta wane ne baban hawa shi annabi adam ta kaga akwai uba kenan amma uwa ba ita ita ce uwa kowa kowa da ya zo duniya ita ce ma yake shi da aka kaga da ita da annabi isa sun yi kama wajen kowa ya rasa bangare daya shi kuma annabi adam ya rasa rika a ashe wannan ya gwada halitta da da uwa ba mu uba da uba ba mu uwa ko ba uwa ba uba duk ba aiki ba da wurin Allah Allah ya so duka zai iya samar da su da Allah ya so dukkan sai ya tsara zuwan mu duniya sai mu zo ba uwa ba uba kawai sai mu ji ne sai a gan shi kawai ya faɗin duniya ya ci gaba da rayuwa ce da Allah ya so haka sai hakan ta gudana sai dai tsarin da Allah ya tsara wa rayuwar dan adam ta gudana a kai ba zai tafi da a ce kuma a ɗora dan adam kawai ya faɗo ba ita kanta wannan tasalsul din wanda ya haifi wani wanda ya haifi wani akwai wata hikima da Allah da wata tsari kuma na Allah sa wa ta'ala da haka idan wannan ke sawa a ce wani ya zama dan Allah idan kun yi da'awar diyantaka ga annabi isa ga Allah to annabi adam ma sai ku mashi tunda shi ma ba ya da misalin saurin Allah kamar misalin adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun shi ma annabi isa ga haka Allah ya faɗa ai ko da ma ga su annabi ya kullu li ya wa lam yamsasni bashar قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون da haka da annabi adam da annabi isa duk kun fai kuni duk wani mamadin da kun fai kuni da mu iyaka bambanci shine kaga su sun biyo cikin wani tsarin da ya saba al'adar Allah subhanahu wata'ala wajen halitta da samar da mutane shi ya sanya tasu tasirin ta sai fi bayyana amma duka ɗaya ce ɗaya. su shi ne dan adam ya saba a duniya duk wanda ya gani yana da uwa yana da uba duk wanda aka gani yana da uwa yana da uba to nan wurin sai Allah ta'ala ya saba wancan al'ada da mutane suka sani sai ya halicci annabi Isa ga uwa amma ba da uba sai ya halicci Hawwa ga uba amma babu uwa sai ya annabi Adam babu uwa babu uba ne kaga saba al'ada ce da dan adam ya saba sani ya saba wani tana gudana shi yasa dan adam ya fara wannan tunanin da haka dukkaninsu wajen Allah ɗaya ne in har mutum bai yadda a ce annabi adam ɗan Allah ne ba to bai dace kuma ya ce annabi isa ɗan Allah ne kuma komi mun san Allah ba yake ma dama da halitta annabi isa babu uba ya gaya ya bakin sa walin da alahu ayatan lillahi wannan halitta shi da Allah ya babu uban aya yake so ya zama ga mutane nan ya zama aya ga mutane a gane Allah yana da iko bisa ga dukkan komi shi yake halitta abin da ya so sadda ya so yake halitta da haka ku wani abin shakka ko kaikayi game da wannan domin da shi da annabi adam duk da yake wajen Allah Allah kawai ya halitta shi da kasa sai ce masa ka zamo fa yakun sai ya zamo Allah ya ce alhaqqu min rabbika wannan zance game da annabi Isa da zuma gaskiya ne daga wurin ubangijinka gaskiya ce tsantsa daga Allah domin wannan labarin da Allah ya ce ba annabi sallallahu alaihi wasallam ai manzo Allah ya san shi ba baya nan duka waɗannan abubuwan suka faru amma yanzu gashi Allah yana hikaituwa yana labarta mai abu kamar yana wurin sanda abin yake faruwa zuzzantan da ya zo daga Allah zan ne na gaskiya ba shafi faɗi bane ba ba shafa labarin shuni bane ba zance ne na gaskiya daga wajen ubangiji ka falata kuma na lumtare kakka zama daga cikin masu shakka ko masu jayayya game da gaskiyar wannan zantar. suna ganin cewa wannan anya abin da ake faɗi haka ya faru duk da Allah ta'ala ya faɗi zance ko manzon sai faɗi zance to mai imani dole ya gaskata wannan zancen da ya da cewa haka wannan zance ke domin duk abin da Allah ya faɗa gaskiya ne abin da duk manzon Allah ya faɗa kuma gaskiya ne babu kai gari ko tantama a cikin wannan da mutum ya zama yana da shakka game da abin da Allah zai faɗa na zance na gaskiya ya zama yana jin kaikayi a rai ne anya wannan za ta yiwu to ya rasa imani idan ya gwada mutum bayyana da Allah ke dafa ya kuma yadda da abinda Allah ke lafartawa duk sadda Allah ta'ala zai galibi zai yi magana kisoshin wasu annaba ko wasu alummi da so gabata sadda zai bawa wa manzo Allah labari sai ya gaya masa inna hadha lahu al-qasas al-haq wa ma min ilahin illa Allah ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ذلك من أنباء القرى naqussuhu alayka haka Allah ta'ala za ga yana wa annabi sallallahu alaihi wasallam labarin irin wadannan a kai ka da irin wadannan kisoshin da wannan irin wadannan magana bayan ya gama labarin kissar annabi Yusuf ah da ya gama bayan lafi da hadisa ne min al-mulki wa allamta min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta wali fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin fa dhalika min min anba'i al-ghaibi zo ilmi ne kaga duk wanda Allah ya rufe sai sai labari ne na gaibi wanda ba ka nan ba muke wahayin sa muke baka labari kuma zantan Allah da Allah gaskiya ne wa man sabu min Allah Habiba, ba wanda ya kai Allah gaskiya ne zantan Allah gaskiya ne wani abin za a faɗe shi sai kaga yalwa hankalin mutum ba ta kai zai iya hararowa ya yi da shi zantan Allah shi ke daidaita hankali ba hankali ke auna zantan Allah ina fata mun fahimta ana auna hankalin mutum ne da zancen Allah ba wai ana auna zancen Allah da hankalin mutum ba ne. idan aya ta sauka ana gane mutum mai hankali ne yayin da ya karba ya yi da ita ku sai gane shi wani yana da hankali aya ta Allah ba ta sauka mutum ya sai bari ya sa hankali ya auna ya ga hakan zai yiwu sai in ya auna ya ga hakan zai yiwu sannan ya aiki da abin da aya ta sauka to mutum kuma halaka ne zai halaka shi yasa kaga masana ilimin su da'awar ilimin ilimin kalam ilimin falsafa suka halaka saboda suna ganin hankali idan Allah ya ce kaza to hankali zai fara auna ga abin zai yiwu in ya yiwu to sai hankali ya asali in bai yiwu ba to shi ke nan ba za a ci abu ba saboda asali zai yiwu ake to kaga wannan hankali rashin hankali ke ta shari'a lahiyayyen hankali zai saba mata sai dai hankali in ya kauce ma shari'a sai ya dawo da shari'a ya bisa dama ita ta zo ne dan ta sai ta hankalin inda hankalin yana da sai da shari'a ba ta zo ba sai a bashi ya aiki da hankalin to amma inda shari'a ta zo hankali suka ci karo to sai hankali ya ban layi. shi sai ya zo ya bi abin da shari'a ta zo da shi domin shi ne gaskiya a nan hankali ne ya samu tawaya ya samu matsala shi sa bai bi abin da shari'a ta zo da shi haka shi sa Allah ya gama manzo Allah wannan gaskiya ce daga wurin ubangiji kakka zama cikin wasu masu wata jayayya akan gaskiyar wannan zanta kamar da suke ciki, inda da yawa abubuwan da Allah ya ba da labari na abin da ya faru na annabi isa za ka ga ba su yadda da shi ba su tallafa suna faɗin saɓanin abin da Allah ya faɗa ne domin saɓanin abin da Allah ya faɗa ɗin shi ne abin da zai yi daidai da a wasu yanzu da suke yi a kan abin da suke domin duk a wurinsu annabi isa an kashe shi duk kirista a wurin shi annabi isa an kashe shi baya amma ka ga a suratul nisa Allah ta'ala a ƙarshe ƙarshen da yana magana ba a kashe annabi Isa ba jaddadawa ma ya sai ya ce wa ma qatalu wa ma salabu walakin shubbiha lahu wa innal ladina ikhtalafu fi la fi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a dhann sai qala ta wa ma qataluhu yaqina tabbas ba su kashe shi ba bal rafa'ahu Allah ilayhi Allah shi ya dauke shi zuwa wurin yadda yake shi wa kana Allah azizan hakima Allah ya kasance mabuwayi ne Allah bai hikima ne wa in min ahlil kitabi illa la yu'minunna bihi la yu'minanna bihi qabla mawtihi wa yawm al-qiyamati yakunu alayhim shahida nan gaba bayan ya tafi zai dawo duk wasu ahlil kitabi duk wani da ke cikin ahlil kitabi zai da shi kafin ya mutu wanda wannan kaga ya tabbatar da annabi Isa zai dawo a nan gaba annabi sallallahu alaihi wasallama hadisi ya tabbatar da annabi Isa zai sake dawo Allah ya dauke shi da babu mutuwa da haka har yanzu bai saba wa annahum ilaiha la yarji'un ba cewa wanda ya mutu ya bar duniya ba zai dawo a shi da ma bai mutu ba da haka dauke shi Allah ya a ƙarshe zai dawo wanda dawo kusa yana daga cikin alamomi da suke ƙara tabbatar da kusantowa da kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada annabi ta zai dawo zai sauka alal manaratil bayda a wata manara fara hasumiya fara a gabatin dimash a ƙasar siriya din ana annabi isa zai tafi Allah shiga sa mala abokan guri ya masa rama ya tafi to annabi isa ba zai dawo fahimta malam kenan har ya koma ga Allah a fahimta sa ya fahimta to annabi isa ba zai dawo ya hada tare da tsayoyin da suke magana akan in abutu ba za a dawo din to amma inda bambanta take shine ai annabi isa bai mutu ba bai mutu ba balle ya ki dawo wanda ya mutu kam tabbas ba zai dawo ba ba wanda ke sa ai mutu take tabbas kowa ya tabbatar da mutuwa saboda baka taba ganin wanda ya mutu ya dawo ba ga wani yaro da ake ya da zai shi kwana na ana cewa kana son mutuwa ya ce wallahi ba ni son mutuwa yaro ne karfi sosai me yasa ya ce na ga da liman ya mutu ya dawo ba ba hatta yaro ya tabbatar da idan an tafi ba a dawo ba to da annabi sa mutuwa yayi to kaga wannan zai sa sai a zo a ta kallon ya za a yi da ayoyin da suke magana ya mutu ba za a dawo ba to ya Allah ya ce wa ma qataluhu ya zina nan wa ma qataluhu wa ma a farrafahu Allah ilayhi sannan inni mutawaffika zan san da malamai suka fara bayarwa tare da duwar da shi shine ni fasi ba mutuwa da haka annabi Isa bai mutu kuma zai dawo ko ma yau da a kaddara annabi Isa ya mutu Allah ya ce zai dawo manzo Allah ya ce zai dawo me yawa wajibin mai imani shi da dole ya zai dawo sai a ce in an mutu ba za a dawo ba Allah ya ce sai a ce eh amma banda annabi Isa inda ya mutu eh duk wanda ya mutu ba zai dawo amma banda annabi Isa saboda ni shi sai ya zama wancan umumin ne an mutu ba za a dawo ba an akwai kusufi cikin shi an toga sai annabi Isa cikin umumin daga shi baya cikin wanda ya mutu ba za a dawo to balle ba bai mutu ba Allah shi gafarta ba malam fahimta sake na har ya koma ga Allah abin da fahimta ne har ya koma ga Allah abin da sani, cewa idan an mutu ba za a dawo ba to amma tafiya ta addini a kullum na baya idan ya tadda na gaba zai sawo na gaba yake yi da addu'a ta kwarai domin wanda ya gabace ka a fagen addini ta kowace fuska ya fi kullum addini wanda ya zo kafin kai ya tadda addini da wata kingin daraja ta kai sa ta ka zuba Wannan zai na da'umin ba'adin يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا ما كون ما بدا أول اسم ما ما هو ما أصول من دبايا كسكري الإسمة لله ورسوله manzo Allah shi kadai ne ma'asumi kuma yanzu baya nan a ran da aka rufe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ran da aka rufe isma ta daidai mutane sai dai gaba ɗaya kuma al'ummar manzo Allah umma ce ma'asuma saboda manzo Allah ta alaihi sami ummati ala dalal ita al'ummar gaba ɗaya Allah ya kiyaye ta daga tafaru akan abin da yake bata sai dai ɗaya ɗaya ku wannan ba wanda yake masu ne haka zai iya faɗin daidai zai iya faɗin ba daidai ba wannan yana cikin inda ku wannan ya kuskure domin bai daga annabi sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar da annabi isa alaihi salam zai dawo bayan mutuwarsa bayan nan gaba kafin kiyama ta tsaya in ya dawo zai rayu sannan bayan ya rayu a ƙarshe a sannan ne zai yi mutuwar da ita in an mutu ba za a dawo ba in Allah ya tsaya maza Allah ya tabbatar da wannan zai dawo in ya dawo zai yaƙi dujal har ya su zo masu za su fito annabi isa zai jagoranci mutane su kai su haye saman tsaunuka inda anan za su wa ya ji ba ji bayan an dawo daga nan da annabi isa allah ta'ala zai kira rayuwarsa da sannan kuma duniya ta zo ƙarshe gam ake da kiyama za ta tsaya kowane lokaci da shi haka annabi isa zai sake dawowa babu shakka babu kai ya cikin cewa annabi isa alaihi salam bayan nan gaba zai dawo sai dai idan ya dawo yana da kyau wannan idan ya dawo zai dawo ne ya ci gaba da kira bisa abinda alkur'ani da manzala suka yi shi ba zai dawo da injila bane a zai dawo ya kira ya ci gaba da kira zuwa ga abinda manzala ya zo shi domin shari'a sai an shafe ta daga radda manzala ya da haka in ya zo zai ci gaba ne akan abinda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ba al'umma ne annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana raye yana magana da Umar sallallahu alaihi da yi zuwa Kaduna a Taura ya mutahawwi na fiha haifar Habbab. wallahi law kana fasahiyyan ma wasi'ahu illa tibai yace annabi Musa ma idan da yana raye ba shi da wata dama dole da rage dini ba zai tsaya akan attaurar da Allah ya kushe da ita ba annabi Isa ma idan ya dawo ba a bisa wata injila zai tsaya ba a zai kira mutane ne bisa ga abinda alqur'ani da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka kira su domin shi shari'a dai an shafi ta a wannan lokaci dama wasu za a ga daga cikin abinda masu sauyi da dawa na isa ya to in ya dawo ta wata shari'a zai yi aiki da shari'a manzon da ya gabata domin manzon Allah daga shi duk shari'ar wani annabi ta ba aiki da shari'a ce ta shi kadai zai saura ka in yazo da ita zai yi haka Allah ya ce alhaqqu min rabbika fala na minan lokaci. mufsidin ka zama cikin waɗanda suke da kaikayi ko jayayya game da abin da wannan gaskiyar rike ta shine shari'a wanda bai rabu da ita zai fada gaba ta sai ya rage na wanda ya saura bai yadda ba inda za ka ga akwai wanda duk yadda za ka yi da shi na ba wuce da kai da zaki sai ya ci kara wani duk yadda za ka yi da shi ba zai yadda ba to yanzu ma wannan duka bayanan da Allah ya game da annabi kisa akwai wanda ba ta yadda ba Allah ya san wasu za su ja to sai Allah ya kawo ayat mubahala cewa manzo Allah ya kira su a yi juna mutu to ba za a yi tuna mutu ba insha Allah sai gobe za mu yi da abinda muka faɗi daidai Allah ya bamu dada da mu kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in السلام عليكم ورحمة الله وبركاته